بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي الرحيق المختوم wancan mako mun tsaya da karatu inda malam ke mana bayani akan ɓangare na uku daga cikin ɓangarorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske su a garin madina su ne yahudawa ah, malam ya yi bayanin cewa yahudawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya iske su sun yi ƙarfi a cikin garin madina duk da suna baƙi har sun larabce kayansu da komi nasu ya koma na larabawa kuma yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske su ƙwararru ne wajen neman duniya kasuwanci kusan manyan abin hanyoyin samun kuɗi na shige da fice na garin madina sun yi kane-kane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce su mutane ne ma'abota kulle-kulle da girman kai da ya ɗaɓanna aikinsu haɗa gaba tsakankanin mutane sannan su dankara musu bashi su dankara musu bashi wato kowane lokaci kuma suka ga ana faɗa yunwa zai shigo sai su ƙara ƙara musu bashi sannan sun yi ƙoƙari kowane ɓangare na cikin garin madina sun yi ƙawance da su yadda ko sulhi aka je aka ji ma wasu in an je sulhi to sai kaga ba a samu haɗin kai ba to yau malam za mu tashi a talikin da malam ya yi kafin ya ci gaba da karatu malam ya ce wa taban abu ne wanda zai zama a ɗabi'ance bai nesa da hankali ba fa'inal yahuda su yahuda wannan lam yakun yurja minhum an yanzuru ila islam dama ba za a yi fata ba yurja ba ma zai zo cikin kwakwalwa ba a ɗabi'ance su kalli musulunci illa bi ainihin bugd wal sai face da ido irin na haushi da bakin ciki wato tunda dai ɗabi'an suke in ka kalli waɗancan ɗabi'un nasu baki ɗaya kai ka san dama ya kamata su kalli musulunci ta bai-bai? wanda ɗabi'an shi ba da bashi da ruwa da zalunci da yaɗa ɓanna da cin riba shi ne sana'an shi ko kuma a dunkule ka ce bakin azzalimi ne zai kalli musulunci abu zai taɓa gane alamar musulunci ba kawai zai ɗauka musulunci ma faɗa da shi yake yi da kai magana musulunci sai ga kawai kayan magana tashin hankali ba ma zai gane ba malam ya ce wannan ɗabi'ance ba wani abun da ake fata daga yahuda wannan sai face su kalli musulunci irin wannan kallon kallon haushi da kyama na farko far rasulu lam yakun min abna'i jinsihim manzon nan fa baya daga cikin 'ya'yan jinsinsu, su kuma duk wanda ba dan jinsin su ba dama banza ne kaga ashe dama ba za su taɓa fahimtar musuluncin nan ta yadda yake haka ba hatta yusakkina ja'sha asabiyyatihim aljinsiyya ballantana su samu natsuwan irin wannan abin da suke kula da shi a zuciyarsu na na abin nan na kabilanci na jinsi allati kanan musaytaratin ala nafsiyatihim wa aqliyatihim wanda kabilancin nan dama shine yan mamaye zuciyarsu da kwakwalwarsu to kaga laifin da manzo sallallahu fara musu na farko kenan laifin shi na farko ba dan jinsin su bane a wurin wannan ba yahudi ka fito ba daga jinsin shi ba to laifi ne Allah ya sauke wa da'watul islam laifi na biyu shi da'awar musuluncin nan kuma lam takun illa da'watun salihah bata kasance ba sai face da ce ta kirki ta nagarta To alifu baina ashtatil kulubi wanda take kulle zukatan da suka rarrabu to wannan shi ma laifi ne wurin yahudawa a ce ga mutane sun samu natsuwa sun fahimci don sun kulle sun zama abu daya a to bai hudu ba san wannan saboda in dai kuka fahimci juna ana ma juna afuwa aka kulle aka zama daya to ba abin da za ku tankara sai matsalolin rayuwa sai kuma ci gaba to su kuma ba su san haka nan shi ya sanya suka zama kawayen wannan kawayen wannan kawayen wannan kayan don dai su ci gaba da rarraba su ci gaba da rarraba su to shi ko musulunci duk dunkulewa yake so wa tasimu bi hablillahi a dunkule to su kuma ba san wannan to laifin da awan musulunci cikin laifin da a musulunci shine yin kira zuwa ga kule a zama daya a gane Allah ɗaya ne abuta mashi so da haka laifin da musuluncin ya musu kenan shi karan kashi musuluncin bayan manzo Allah laifin shi na farko ya fito daga cikin jinsin su ba to ga kuma laifi na biyu kaga a ɗabi'ance malam ya ce dama mun abba abin da ake fata sai face su kalli musulunci ta baibai ba su gane shi ba wa tudfi'u nar adawati wal baghdha musulunci kullun yana kashe wutan gaba ne da haushi da jin haushin juna yana son zuciya ce ta zama wankakka lafiyayya bayan nan wata da'o ilil iltizamil amana fi kulli shi'uni musulunci na kira ne zuwa ga amana a kowane ila al'amari kada a samu ha'inci da zalunci amana ake bukata ai a rayuwanka in ka zama kana da gaskiya da amana ai ka sha karya ka wato ba karama aiki ba ne. in ma mutum ya yi hukunci ce karya ka ba zai yi wuto haka ne sai dai kawai da abin da Allah ya kaddara ma ka zan kai mai gaskiya ne mai amana to ai ka sha in duk duniya za a taru a yi maka taron mene in me za a faɗa akan ka aikin banza ake dan kai kana bangaren Allah ne ai tunda ko kana bangaren Allah ne Allah ko ya ishe ka duniya kwara nawa take mala'ika ɗaya zai ɗan sa hannu kamar shara ɗaya ɗan ya tutture su ba ta su ake ba an gane wannan ko to musulunci na kira zuwa ga wannan ne su ko ba san shi wa ila taqyid bi akli halali sannan musulunci na kira zuwa ga mutum ya haƙuri ya rayu da halas min tibi al amwali sannan kuma cikin dukiyan halas to ko ba yahudi baya san wannan a ce kai hakuri da halas a ba yahudi bai gane wannan ba ai suna cewa innamal bai'u mithlur riba su fa a ci haram to shine rayuwa wurin bai yahudi wa ma'ana kullu zalika malin ce ma'anan wannan kenan ga baki daya anna qaba'ila yathrib arabiyya ƙabilun mutanen yasriba mutanen madina kenan larabawan nan satata alafu fi ma bainaha in dai wannan awon ta yi ƙarfi to za su kulle su zama ɗaya ta alaf manzala wannan disa ya ce musulmi ya alifu yi ulafu musulmi ana sabawa da shi na sabawa da mutane yana harka da mutane ne zan cikin jama'a to kenan za su kulle su zama jama'a ku zama abu ɗaya in wannan da'awar ta karfi wa hina la budda in ko suka zama ɗaya babu makawa min an tafluta min barasinil yahudi su kubuce daga fiƙoƙin yahuda wannan waɗannan tsare-tsaren na yahuda to ku za su kubuce daga cikin shi don sun kulle sun zama abu daya fayafshilu nishatuhum tijari kenan harkansu na kasuwanci zai lalace zai tsaya cak don su harkan kasuwancinsu jigo shi su dan karama bashi ne na riba sannan su ne tujjaru na giya da duk abubuwan alfasha to kasuwancinsu ko zai tsaya wa yuharrimu amwalar riba Allah allazi kana taduru alaihi riha sauratihim kasuwannin riba za su tsaya wanda yake ko kai koman jarinsu duka yana kansa ne bal kai banda wannan ma ya tamilu an tata ya kaza tilkal kaba'il zai yiwu ma in karatu ya nisa waɗannan kabilun suka ƙara gane addini to su farka ta tayakkaz su farka fatadkhulu fi hisabiha al-amwal ar-rabawiyya allati har yahudu sai ya zama abin da zai shiga hisabiha kwakwalwarsu na tunani ya labarin dukiyoyinsu da yahudawa suka karbi tunda yahudawa nan sun zo a hankali a hankali suna karɓe musu gonaki da katafarun lambuna da jari duk sun karɓe musu dukiya to in musulunci nan ma ya karfi ta tunanin su ya dawo wai yaya labarin dukiyar su ma yaya aka yi ne suka zama hannu rabbana ba komi wa taqumu bi irja'i ardiha wa hawa'iqaha ƙarshen ta su miƙe tsaye wajen dawo da gonakinsu da manyan fadamunsu allati ta. wanda suka halakar da shi ilil yahudu zuwa ga yahudawa ptid ya riba wajen biyan riba sai a gaya maka fasanta inda zaka biya ka dauka wasa ne sai ga shi ba wasa ne ba idan ce a ai kawai duk abin da ya saura za mu baka bashin dubu goma ne kawai duk shekara ko duk kaza za ka rika bada kaza fasan ne a ce ko 10% ko 2% sai ka dauka wasa ne sai ka fara biya za ka gane ba wasa ce to nawa ne sai a gaya maka matakin farko kai kun kwakwalwa ba ta je karshen ba ce maka to ai 2% za ka rika biya kawai duk wata ko 10% ko duk wata sai ka ɗauka to nawa ne 10% a ah, dubu goma a eh yi to ai yi dubu biyu kenan a ah, to wani ai babu komi amma ba fa an ce ne an ce fa na abin da ka aji na abin da ya saura na bashi wata ya ƙare ana banka dubu dari sai ka je ka kai musu dubu dubu biyar ko dubu bakwai sai ka dauka wai 2% dubu biyu ne kawai ke kanka sai wata ya ƙara ƙara suka dance a ai 2% na kuɗin da ke sauran ne sai ka ta ganin 2% ɗin ne ta zama 2% ne ta zama 2% ɗin ba sai ya ƙi a kai kana ganin kamar 2% ɗin wai zai ƙare ne sai wani wata ya ƙarawa sai ka je ka kai dubu dubu ishirin ko dubu talatin ka ƙashi dubu ɗari sai a ce to yanzu sauran ainihin bashin da ke kanka dubu saba'in to yanzu akwai riba na 2% ko na 10% shi na wannan sauran fa za a tabi a tabi a tabi to in ka bi rara kuɗin da yake ta karuwa muka na 2% ko 10% nan da sai ga ashe kai lissafin farko da kai na dunkule cewa ka karɓi dubu ɗari za ka ba da eh, eh, riban da wuce na dubu biyar ko na dubu biyu ba ashe ba haka ba ne ashe sai ka biya dubu ɗari uku saboda abin da ke cikin account ne za a yi na sauran bashin za a yi ta mishi 10% din shi za a yi ta mishi 10% din duk shekara duk wata a yi ta mishi 10% din a yi ta mishi 10% sai zama ka an shi dubu ɗari kai biya dubu ɗari hudu ce ma ai ma kai rabi ba to da yana nan yana ta bada 10% gutsurin yana ta bada 10% gutsurin na ta bada 10% yana ta bada 10% yana na na shi dan wannan sauran ila kuma ma a samu shekara ba kai ko sisi ba ya ce to ga na bara ga na bana yana nan dai yana ta ci gaba yana nan yana ta ci gaba eh Eh. Eh, yawwa ba wahala eh amma tsabon wahala ne <laughs> watan farko suka fara detection za ka ɗauka ba wani amma zuwa wata na biyu za a fito maka akwai wasu logistics akwai wani abu na aiki akwai wani abu detection dai ga sunan ba iyaka eh. nan kuma za ka shekara uku mhm. ina tabbatar maka wanda ya karbi dubu ɗari bakwai a kafin ya gama biyan nan ya biya sama da miliyan ɗaya da kusa dubu ɗari yawwa to kai abin da abin kama dubu ɗari bakwai to ai don ma an yi sa'a ne wato ai ma wannan irin wannan bashin ma da za ce ka biya a shekara biyu ko uku ko hudu ma da daɗi idan suka ga dama sai su baka shiru sai su ce kawai duk shekara ka bada kaza sai ka je ka shanta ke ka ce ai ba a maka kaidi ba to nan tsiyan ma tafi sai a dingi fasantar din sai ka gama biyan bashin tuni ba amma ce ka fara ba ai ruwan kake biya ku samu wanda suka karanta kudin nan da kyau ka gani kaji wasu na shi ba wahala <laughs> za mu yi da kai wahalalle Allah ya sawaƙi. malam yace wata kuma bi irja'i ardiha wa hawa'iqiha karkin da su muke tsaye wajen dawo da gonakin su da fadamun su allati ha ila yahudu fi ti'adati riba wanda suka halakar da su zuwa ga yahudawa wajen biyan riba saboda haka malam yace kana yahudu yahud kullu zalika fi hisabihim yahudawa duka suna calculation din waɗannan abubuwan su da manzo Allah kawai zo aka ji ana tarban shi mutane suna ta hidima ne su ba wannan suke kallo ba har sun hango waɗannan abubuwan kenan in musulunci nan ya karfi ga abubuwan da za su faru mutanen nan za su waye in suka waye da mun rarraba su za su kulle su zama abu ɗaya, da muna kaza za su kulle su zama kaza musuluncin nan mun ji labarin shi mun ma san shi yana kira zuwa ga kaza kaza ne in wannan kazan kazan ya faru mu gaba ɗaya mun mutu saboda haka to tunda ko za a kashe mutu shi ma wannan da mu kafi ka ka sa ko wani zai to tunda dai hanya na ta toshe to kowa ma ya mutu kowa ma ya mutu shine za ga lokacin mutum bai karya wayin wata ishe shi ce za a yi yaki to ta ina da muhimmanci muhimmanci ne za a yaki da shi Allah ya sauki ba ganin ko kasa shine yakin suka fara shi Allah kare mu daga yaki in yunwa ya zo sai a tsaya to ya dole a tsaya ai sai an koshi ake yaki yayi in ka gana tsiya to an koshi in ba koshi ba to ina maganar tsiya kuma kana al-yahud yadkhuluna kullu zalika fi hisabihim yahuda suna sun sanya wannan gaba ɗaya a cikin su mun ba arafu anna da'watul islam tun lokacin da suka gane da'awar musulunci tahawala al-istiqrar fi yathrib yana neman ya samu gindin zama a nan Madina a Yasriba walidha kanu yubtinuna ashadda al'adawati didda al-islam shi yasa suke ɓoye tsananin gaba da musulunci wa didda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam suke boye gaban su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mungu an dakhala tun lokacin da ya shigo cikin garin Madina dinnan wa in kanu lam yatajassaru ala izhariha illa ba da hayni duk da basu iya karfin halin su bayyana ba sai bayan lokaci wannan dai taliki ne malam yayi yayi wannan taliki ne domin ya ƙara fito maka da al'amarin Yahuda wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iske su an gane wannan ko to ina sai mu tashi wa yadhharu zalika jaliyan malam zai kare kanshi makomi zuwa sai mu karanta wannan asarin hadisi ya mu dakata a nan wurin mu abin nan a duba wato wannan littafin kokari ku rinka duba larabcin shi musamman waɗanda suke da da da da da littafi wuraren da aka samu bambanci kuma sai ya hakuri za mu mai tashi a gurguje kafin a kira sallah hmm? ai ba bambanci da yawa